ba a rantsuwa da manzan Allah ba dama ka ce na rantse da manzan Allah me yasa kawai ba hakkin manzan Allah bane ba manzan Allah bai kai bane ba bai isa bane ba akwai hakkin da ka ne ba hakkin baban matarka bane to ba baban babantan bai isu bane jama'a mun fahimta babantan bai isa bane kawai ba hakkinsa bane idan idan za ta tafi gidansu ta gaida mahaifinta hakkinka ne ta nemi izininka idan ta je gidansu ta wuni za ta dawo gidanka hakkinta ne ta nemi izinin babanta to yanzu babanta bai isu ne? ya isu amma ba hakkinsa ne? haka ne yana nan ko bayi nan za ta za hijabinta ta tafi gidan mijinta jama'a mun fahimta ba in an yi magana ba ana rena wani ba ne kowaye ko mai karantas da kai ne bai kamata ka rena shi ba to amma yana da hakki makwabcinka na da hakki a kanka mahaifiyarka tana da hakki a kanka Ya'yanka suna da hakki a kanka ƴan uwanka suna da hakki a kanka malamanka suna da hakki a kanka annabi ya ce fa'ati kullu dhi haqqin haqqa annabi ya ce kowane mai hakki ka ba haƙƙin sa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut annabi ya ce duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko yayi shiru ba a rantsewa da kowa in ba Allah ba saboda mai hakkin Allah ne hakkin Allah ne jama'a muna fahimta to karka yadda ka juyar da wani hakki na Allah zuwa ga wani Allah dukkan wani wadda ba Allah ba bawan Allah ne duk wani wadda ba Allah ba bawan Allah ne to bawa kuma bayi bauta ma bawa bawa yana bauta ma Allah ne mala'iku bayin Allah ne wa qalu takazar rahmanu walada subhana sai ce bal ibadun mukuramun. Allah ce mala'ikun nan bayin Allah ne masu daraja to tunda bayi ne wani bawa zai bauta musu bayi ne na Allah annabi ya ce la ta turuni kama atratin nasara na maryam kar ku daga daraja ku ku kambama ni kar ku wuce gona da iri wajen yaba ni kamar yadda nasara suka ma annabi isa dan na ba shi annabi isa ba manzan allah bane ba ulul azmi min rusul bane amma da aka wuce gona da iri sai allah ya ce an yi ba daidai ba la ta tsaruni annabi ya ce to nima kar ku wuce gona da iri wajen daga daraja ta kama atratin nasara bana maryam kamar yadda nasara suka ma dan na maryama annabi isa alaihi salatu wasalam innama ana abdun Yace ce ni bawa ne faƙulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan allah manzon allah to tunda manzon allah bawan allah ne ana bauta mishi? annabi nuhu alaihi salatu wa salam, Allah ce zurriyata man hamalna ma anuhin sai ce innahu kana abdan shakura annabi nuhu bawan Allah ne ana bauta mishi wazkur ibadana ibrahima wa isaqa wa yaquba ulil abdi ulil aidi wal absar annabi ibrahim bawan Allah ne ana bauta mishi ba a bauta mishi idan mala'iku da annabawa da manzanni ba su cancanta a bauta musu ba akwai wani shehi ko wali da yake da hurumin a bauta musu bayi da hurumi bayi da hurumi bauta hurumi ne na Allah shi kadai hurumi ne na Allah shi kadai to daga lokacin da shirka ya shiga cikin bautarka malam komi kuma ya lalace maka komi ya lalace maka ka kadaita Allah da bauta duk abin da ka san tsantsan hakki ne na Allah ka kadaita Allah da shi